radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta rana a yau alhamis da fatan an wani lafiya to abuwan za zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan ko kun san daga nan sai labarin duniya sai shirin nan na mulika iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya sai dai za a fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis shirga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan ramadan na shekarar dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da tara da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan afrilun shekara ta alif ɗari tara da casa'in da hudu aka fara yakin basasa a ƙasar rwanda a tsakanin kabilun hutu da tutsi a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma hutu masu goyon bayan su kimanin dubu ɗari takwas kisan kiyashi hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun sabani tsakanin kabilun biyu wanda hakan yakan kawo rikici da kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen kasar Rwanda dai yan kabilar Hutu ne kuma sun daɗe sana iko da kasar amma shekara guda kafin gudanar da zaben shugaban kasa aka kaɓo jirgin sama wanda yake ɗauke da shugaban ƙasar na lokacin ɗan kabilar Hutu wanda ya sanadiyar mutuwarsa daga nan kuma masu tsatsauran ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kyashi kan 'yan kabilar tutsi wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 443 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan ƙasashen turai mafi ƙarfi a lokacin ta fada a ƙarƙashin ikon ƙasar spain portugal da a lokacin ta kasance babbar mai hamayya da kasar spain wajen hankurin na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar ta mamaye kasar ta portugal baki ɗaya ita kuma na ta bangaren holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashen da portugal ta mame yayin da kuma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin ta mame a cikin yankunan gabashin asiya da kuma amurka amma cikin shekarar ta 1940 mutanen kasar portugal suka fatattake spain kuma da karshe dai kasar ta koma mai cin gishin kanta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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministocin harkokin wajen kasashen iran da saudiya sun gana a birnin beijing na kasar china a safiyar yau alhamis a najeriya kuma jam'iyyun adawa a majalisar wakilai na goma sun buƙaci haɗin kai don tunkaran jam'iyyar apc a majalisar iran ta yi mara ba da labarin cewa amurka na maganan kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran jaridar sharqul ausat ta ba da labarin cewa ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma saudiya sun gana a birnin beijing na kasar china a safiyar yau alhamis labarin ya kara da cewa hussein amir abdullahiyan da kuma faisal bin farhan a ganawarsu ta yau sun kara jaddada yarjejeniyar watan da ya gabata na mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasashen biyu a cikin watanni biyu gwamnatin ƙasar china ce dai ta shiga tsakanin ƙasashen biyu a watan da ya gabata inda ta kuma kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakanin ƙasashen biyu na kimanin shekaru bakwai da suka gabata kafin haka dai wani babban jami'in diplomasiya a nan ƙasar iran ya shaida wa kamfanin dillacin labaran reuters kan cewa ministocin biyu za su haɗu a birnin beijing na ƙasar china a yau alhamis shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya isa birnin beijing na ƙasar china don ziyara na kwanaki uku kafin haka da fadar elize ta ba da sanarwar cewa shugaban macron yana ɗauke da ajandan kawo ƙarshen yaƙi a ukraine da kuma ƙarfafa dangantakar kasuwanci da kuma zaman lafiya a yankin asiya labarin ya kara da cewa kafin ziyarar dai shugaban kasar amurka joe biden da kuma macron na kasar faransa sun zanta ta wayar taraho da takwaransu na kasar china dangane da gaggauta kawo ƙarshen yaƙi a kasar ukraine shugaba macron ya sami rakiyar shugabar kungiyar tarayyar turai von der kuma sun isa birnin beijing a jiya laraba sai kuma a yau alhamis ne za su gana da shugaba xi jinping batun yakin ukraine ne dai babban ajandar ganawarsu har ila yau shugaba macron zai yi ƙoƙarin gamsar da xi jinping kan kada ya taimaka wa shugaba putin na ƙasar china a yakin da yake fafatawa da ƙasashen yamma a ƙasar ukraine wannan ziyarar dai ta zo ne jim kaɗan bayan ziyarar da shugaba jinping ya kai birnin moscow ya kuma ƙulla sabbin yarjejeniyoyi da shugaba putin jam'iyyar adawa a sabuwar majalisar wakilan najeriya mai kujeru 360 sun buƙaci haɗin kai a tsakaninsu don samar da shugaban majalisar wakilai a majalisa ta goma bayan rinjayen da suke da shi a halin yanzu jaridar premium sam ta najeriya ta bayyana cewa sabbin 'yan majalisar wakilai da kuma wa'ansu da suka dawo majalisar sun gudanar da taron ne a hilton abuja a ranar talata inda suka buƙaci dukkanin jam'iyyun guda shida da suke da kujeru 162 a cikin 360 a majalisar su yi kokarin ganin sun haɗa kai don tunkarar jam'iyyar apc su fitar da shugaban majalisar wakilan a cikin watan yuli mai zuwa labarin ya kara da cewa kananan jam'iyyu guda shida wanda suka sami kujeru 162 a majalisar dai sun hada da babban jam'iyyar adawa ta pdp labour party lp all progressive grand alliance ko abga social democratic party sdp youth progressive party ypp da kuma new nigerian people's party wato nnpp wanda ya jagoranci taron da cin bagos na jam'iyyar pdp a jihar filato ya faɗa wa 'yan majalisar kan cewa idan sun haɗa kai za su hana apc fitar da shugaba a majalisar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar iran ta yi maraba da shirin amurka na kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen ta kuma ƙara da cewa abin da take kira a kansa kenan tun farkon yaƙin shafin yanar gizo na pars today na kasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa mun ji daɗin cewa gwamnatin amurka tana maganar dawo da zaman lafiya a ƙasar yemen gwamnatin ƙasar iran dai tana yin kira zuwa ga kawo ƙarshen yaƙi tun farkonsa kafin haka dai wakilin amurka na musamman a yaƙin na ƙasar yemen timothy lenda king ya yi kira ga tehran ta mara wa gwamnatin amurka baya a kokarinta na kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen a cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai gwamnatin ƙasar saudiya da ƙawayenta na kasashen laraba suka farwa kasar yemen da yaƙi da manufar mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar yakin da suka ce za su kammala shi a cikin 'yan makonni amma a halin yanzu ana kokarin shiga shekara na tara kenan da fara yakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da hare-haren da sojojin halmci kasar isra'ila suka kai kan musulmi masu ibada a cikin masallaci al-aqsa a cikin kasar falastinu da aka mamaye tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin babban sakataren stephen dujerik yana faɗar haka ga kafafen yada labarai a birnin new york ya kuma ƙara da cewa guterres ya kaɗu sosai da ganin yadda sojojin hamsar isra'ila suke dukan musulmi masu ibada a cikin masallacin alkibla da ke birnin kudus ya kuma kara da cewa wannan wuri ne mai tsarki ga musulmi kiristoci da kuma yahudawa bai kamata sojojin yahudawa su yi haka a cikinsa ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan an gaida tahir raji da ya kanto wa labaran duniya sai kuma shirin na muleka iran tare da muhammad amin ibrahim kyawa. muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin wanda a cinsa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu ware za su kanci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. Tumadalla yanzu ga bari mu shiga cikin kwarai shirin a shirin namu zai muku bayani ne game da yanayin yadda rayuwa take kasancewa a nan kasar iran musamman a cikin azumin watan ramadana mai alfarma to kafin mu shiga cikin shirin ga wata shimfiɗa kaɗan watan ramadan wata ne da allah maɗaukin sarki ya wajauta ma bayan sayan azumi kwanaki a 29 a cikinsa wata ne da allah maɗaukin sarki yake saukar da ni'ima da rahama a cikinsa inda ake buɗe kofofin aljanna kuma a rufe kofin wuta kuma a ɗaure shaidanu Allah madaukin sarki yana yanta bayansa a cikin wannan wata yayin da bacci a cikin sama ibada ne hakika yanayin rayuwar zamantakewar al'umma na canzawa sosai saboda babbar ibada da ake yi a cikinsa sai dai wasu al'adun sun bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa da al'umma zuwa al'umma to a nan iran ma haka lamarin yake musamman da yake wannan karan watan ramadan ɗin ya zo a dai lokacin da ake gudanar da bukuwan sabon shekara ta hijira shamsiyya wato idin norus to da mun jin yadda lamarin yake gudana a daidai wannan lokaci na tuntubi malam abdulaziz mubarak wani abokin aikinmu a nan rediyo voh hausa kuma ɗalibi a jami'ar ahlul baiti da ke nan birnin tehran ga kuma abin da yake bayyanawa alhamdulillah kamar yadda mafi yawanci al'ummar musulmai aka tashi da azumi ranar alhamis mu ma nan a ƙasar iran mun tashi da azumi ranar alhamis sannan kuma dangane da yanayin yadda rayuwa take wakana a cikin wannan wata to zan iya cewa gaskiya kamar yadda take wakana ne a sauran al'ummatai na musulmai saboda za ka ga iraniyawa suna iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen aikata abubuwa waɗanda za su kusantar da su ga mahalicci sannan kuma za ka ga duk wani abubuwa da bai dace ba za ka ga ana iyaka bakin ƙoƙari wajen kamewa daga wato ainihin aikata su sannan kuma bugu da ƙari za ka ga duk inda ba irani ya ga ɗan uwansa ko ma wani za ka ga wato abu ne na wato addu'a da fatan alhairi ga juna. To da yake watan Ramadan ya zo ne a haɗe da bikin sabuwar shekara. Ko yaya waɗannan abubuwa guda biyu suke gudana a lokaci ɗaya? Ko shin wani baya ragewa wani armashi? Eh gaskiya haka ne tunda kaga za mu iya cewa wato kwana biyu ne da fara bikin sabuwar shekara sannan aka shiga shi wannan wata na ibada. To abin da zan iya cewa gaskiya shine bai wuce kamar abin nan da Hausawa suke faɗa ba wanda suke cewa bikin magaji baya hana na magajiya. Sannan kuma bugu da ƙari ai in muka duba abubuwan da ake aiwatarwa wato a shi wato bikin sabuwar shekara ta iraniya za mu ga ai ba wasu abubuwa ne na bai dace ba ko wani abu makamancin haka ba tunda za ka ga abubuwa ne na sha'anin ziyara da zumunci haka da sauransu su gaskiya wannan bai hana ba face in ce wato abin da ya kara masa armashi shine wato za ka ga tunda ana sha'ani ne na biki na sabuwar shekara sannan kuma ga shi kansa azumin ya zo sannan kuma za ka ga iraniyawa sun saba wato misali ta yin tafiya yin balaguro zuwa gidaje na 'yan uwansu su kaga wannan zai bada dama kenan wato a yi azumi yi so ina tunanin wannan shine gaskiya to kila masu wada so su ji daga bakinka yanayin yadda al'adun iraniya suke gudana a cikin watan ramadana mai alfarma ganin cewa muna da kamanceceniya na al'adu tsakanin najeriya ko kuma tsakanin kasashen musulmi da kuma na Iran. Ko me za ka ce? Eh to gaskiya akwai wato kamanceceniya sosai tsakanin al'adar Iraniyawa da ta Hausawa. a cikin wannan wata musamman a fannin ciyarwa saboda su gaskiya ba a basu a baya ba saboda a sanin kanka ne in muka yi dubi da wato al'adar hausawa a cikin wannan wata mai alfarma za ka ga wato ana iyaka bakin ƙoƙari wajen ciyarwa gaskiya musamman wato sha'ani na buɗe baki saboda za ka ga masu hali suna iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen wato bayar da sadaka ta buɗe baki wanda ya kama daga sha'ani ne na sukunu ne ko kwane da kosai haka da wato sauran abubuwa to wato gaskiya da tunani na kawai wannan al'ada ta keɓanta ne kawai da hausawa amma da ke kasan an ce tafiya mabuɗin ilimi da na zo nan su ma sai na ga ashe su ma ba a bar su a baya ba a cikin wannan hidima ta samun lada. saboda nan za ka ga gaskiya su ma suna iyaka bakin kokarin su wajen ciyarwa saboda in ka zagaya wato masallatai za ka ga su ma suna bayar da abubuwa na ciyarwa a lokacin wato buɗe baki kai wani lokacin ma har lokacin ma saurin ma Eh, wato za ka ga an zo da abinci wanda za ka ci wanda za ka yi eh, sahur da shi so kaga za mu iya cewa in muka yi dubi da wato wa'annan abubuwa guda biyu za mu iya cewa wato an haɗu kenan a cikin wannan hidima na neman lada. To a da Malam Mubarak Abdulaziz ɗalibi a jami'ar Ahal Baita Kanamin Tehran kuma abokin aikin mu a nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. a cikin gudunmuwar da ya bara a cikin shirin muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin bayansa zai yanta a cikin wannan wata kuma ya ansa ibadunmu da addu'o'in da muke gudanarwa a cikin sa baki daya amma da bakonmu na wannan makon ni da na kan sarar a cikin shirin ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. ma sauraro ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shi wanda su same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare da ɓata lokaci ba da ke cikin azumi na watan Ramadan mai alfarma. Bari haɗa ku da Hadi Ƙuraishi domin jin irin waƙa da yara mana don mu shakata da ita a daidai wannan lokaci. Ai su lafiya. اوج قله های هستی می درخش نام ایران کشور عشق و شرافت مهد غیرت دلیرا وارث روشنی و آب مرز عرفان و حماسه دنیا ایرانی رو تنها هم همدل و صمیمی قوم زرتشت و مسلمان شهیدی پا به پای هم شکفتی همه همدل و صمیمی قوم زرتشت و مسلمان از مسیح تا کلیمی دوباره قدم میذاریم تو مسیر عشق و باور برای عزت ایران برای فردای بهتر برای فردای بهتر اوج قله های هستی میدرخش نام ایران madalla da hadi Ƙuraishi a cikin wannan waka da ya rama da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka to saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan cita ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. فقط مال خودم باش که باید من صبر ندارم ندارم که تو شاید من صبر ندارم برسونم به دامت تو ماه و من را سر سر haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki mi ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh